Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Daga ba kowa ne a gidan? Mm, ba kowa, sun fita. Ok. Rukaya, dama na zo ne in baki haƙuri akan abin da ya faru. Ki bani haƙuri akan me? Ki haƙuri akan abin da ya faru a gida. Hmm. Sumayya kenan. Bambanci na da ke yana da yawa. Kina gane kuskuren ki ne bayan kin aikata abu. inda ni kuma nake gane nawa kuskuren kafin na aikata sai na yi wa tafka hanci na fahimta kin fahimta a makare domin kuwa ba zan sake zama da ke kamar da ba karki ce haka dan Allah wallahi raina ne yayi matukar ɓaci shi yasa ma abin da ya faru ya faru ranki zai ci gaba da ɓaci sumayya tunda kika ɗauko wannan hanyar. domin kuwa kin san ni ba zan ga kin ɗauko sangartacciyan hanya in kyale ki ba kin ga in dai har zan faɗa miki gaskiya to zan dinga ɓata miki rai ki ci gaba da cimin mutunci kenan to naji amma dai ki yi haƙuri amma kuma ki gane ni ina so ki rika fahimta ta ba wai ina so in dawo alaƙa da mahmud ba ne ina da wata dama ne da zan taimaka mishi to me yasa ba zan yi ba kar ki manta fa ya taimake ni a baya me yasa ni ma ba zan taimaka mishi ba yanzu ni fa ba wai bana so ki taimake Mahmud bane a'a kawai ina so dai ki dinga nesa da shi ne ko da a ce zaki taimake shi to shi kenan naji ki yi hakuri, yanzu ki tashi mu je waje dan tare da lukman muka zo wa ni yanzu mu fita gaban lukman din ma in je in faɗi wata magana ki sake ci min mutunci oh ba haka ba za ta faru ba insha Allah ya hakuri kowa ya ba sarkin mu ya koshi idan ya ki kuma ya kwana da yunwa ai mun ne zamu dinga shan irin wannan ba sarki ba kowa ya zamu ji wallahi tallahi gaskiya ne rufaida ba rufaida iri ina gaya ma wani sai dai ta kanna ido a gadan cewa ya kuma ga ba gadoji bane ba lafiya na kwaɗan nan na ji sabon sarki a miƙa mai bari ya bukata ya akwai shi. a cire girman gaiwa dadi kai dadi ba na ce kaka ƙara kwanciya a wannan wurin ba saboda me kada ya ƙara kwanciya nan na yi magana da kai kana da ja kenan saboda me yasa ba ka so ya kwanta a nan kuna kallo kuna ji yana jayayya da sarki a'a uh, ƙur'ani kogi ne ko ni sai yau na gawau an ba ni da ga wani dunkulen sira ka duba kwaɗan da muka yi jiya zagon biyu kafin da ni a to na ba gabi ne ni kai dawi ta sha gurin ga rufai faida ka dala ba ta sha gurin ba zai tashi ba kai zauna zauna dan Allah ka zauna kar ka kuskura ma ka ce za ka taba shi kawai ka zauna ka mai da rigarka ba zai tashi ba to ba a isa ba sai na yi hukuncin da nake so in yi a gidan sarki ah, ashe ku maciya amana ne ban sani ba ku sani har gobe babu wani sarki a gidan nan baya da wannan mu ba maciya amana bane kuma ku sani har gobe zuma ita take magani gaskiya ne yawwa da kenan kuma bari in gaya muku ni ne rabi'in liba the king of yari ba wanda ya isa ya zo jiya yau ya je zai taka ni da ko shi ta kuna shi wajen ne wannan ba ba ba ba ba kuna ji mana ji mana ka cika shi yi baya kai ma yi baya dan matsa mala to ya gani yanzu wannan kaɗan ka fara gani kenan idan har za ka yi jayayya da firist idan har za ka tana damar na ce ma i will take you down right so kaɗan ka fara gani ku rabu da shi ya gama hucin shi rabu da shi sarki duk abin da ya faɗa ƙarya yake ba za mu bi shi ba har gobe kai na sarki a gidan rabu da shi ai in ya iya ruwa bai iya taɓo ba wani haka yake ni ne fara biyu kuma a gidan nan lokacin da na murɗa shi ya ma sani kar na bar shi gaja ya koma ah, ya koma gadan wani me a ah, ba rufai da yake ba ba da wannan kajin ah, wallahi sai ya koma wallahi sai ya koma ga samu tsari na wallahi sai ka dawo ai dan aka ce in ba zai yi ne. kai dai abun kunya ya tabbata gare ka a kullum baka da komai da zaka aikata sai sharri har auren naki shi ma shari ne ko aure na ma da kai da manufan sharri kai duk abin da ya biyo baya a cikin sa na alkhairi wallahi ba daga gare ka bane ban taba ganin mugun mutum irin ka ba cinnaka baka san na gida ba ka aure ni ka karbe min yan kuɗaɗe na ka tafi saudiya ka banni da yaranka ina ta faman wahala da su bayan ka dawo ka anshe dubu hamsin din da aka bada ka ce za ka tafi alƙalai da neman sa ka tafi ka je sharholiyarka bayan kuma ka san cewa shi faɗa ne a gare ka kai ma to duk zargin da zaki kina da damar ki yi shi amma ni dai abin da na sani wallahi na je alƙaleri neman mamuda kuma mamuda baya alƙaleri wallahi baka je ba zan rantse miki akan ƙarya ne yo so nawa yau na san ka dan audu ai duk inda kai rantsuwa ƙarya ne ban ga wanda ya kai ka rantsuwa akan ƙarya ba a duk duniyan nan shikenan a bar magana ba za a batta ba ba za a batta ba kuma dubu hamsin din nan da ka cinye Allah ya isa ban yafe maka ba to wai ke kudin ki ne da zaki rika jamu Allah su akan su ko da ba kudi na bane ai an bada ne aje a nemo dana saboda haka ina da ikon yin Allah ya isa akan su to sai ki ja kafa dubu ai na san ba damun ka Allah ya isa ta yi ba amma ina tabbatar maka sai ka gani a ƙwaryanka. ni bari ma dai in zo in fita tun da gidan ba daɗi in ka tafi kar ka dawo ka je can inda kai sharholiyarka da dubu hamsin ka sake kwana a can sharholiya kuma wannan ke kika santa kin ganna nan ni tun da je ƙasa mai tsarki muka ban kwana da sharholiya ni ban santa ba wannan ke ce a bakki ce aikin ki ne sai ki ta yi. kai din kai in ba lahira ka je ka dawo ba akwai abin da zai canza ka ne Dan Audu. Turo mu ake wajen ka. Ni kowa zai turo ku guri na ni da ba nake bako. Ai bako ne ni. Eh, mm, mm, mm, hasan Na'ila. Na'ila? Na san Na'ila mana. Na san Na'ila. Yo waye bai san Na'ila. Ana nufin baka san shi ba? Yo bai san Na'ila ba. ai to amma dai ina ga kamar dai an dan samu kuskure saboda ni dai ka gani bako ne ban fa kwana uku ban fuce kwana uku daga dawowa daga ƙasa mai tsarki ba ka ko ni da shi Allah tuba hannun ira zai yi mu aiki ke dai ina ga kamar ko kuskure aka samu saboda ni dai ina ga babu wani abu dai tsakana da na ilan da zai ci har a taho wuri na sannan ku an sami sami ku lafiya ya isa wuce wuce inda ya kamata mu je ba nan ba a'a ni fa bako ne fa kaman za ka tafi ko tafi da ranka a ku bar min duka biyun wallahi za ka wuce mu je ne koko wuce mu je ka san illan na ila ranka shi dadi na sani sarai wallahi a'a baka sani ba amma yau za ka sani dan Allah ai mun rai ko ma me nayi wallahi ba da sani na ne ba ko ma menene yake zargi da shi ka san rumfa sha shirgi na alƙaleri ni kuwa na san rumfa rumfa Allahu akbar ai rumfa mutumin kirki ne mutumin kirki ne ina kuɗin rumfa dubu ɗari biyar da ke hannunka dubu ɗari biyar ko dai dubu ɗari uku kai kana da ita kenan ko a'a ba ƙare tashi nake ba ina dai tsammanin kamar ko ya manta ni. kai rumfan ne yake mantuwa mm, ku yi hakuri haka kuɗin suke duk ɗari biyar ba daidai wa daidai haka suke ok ina kuɗin suke ne to wallahi babu kuɗi a yanzu amma ina nema don allah a yi min alfarma babu alfarma na ila bai santa ba halo ya Oga, ga mu ga ɗan Audu. Na kuɗin. Ya ce babu kudi To ku kawo min hantarsa. An gama oga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan Annabi ku kira ku sake kira kira min shi dan Allah in ba shi hakuri. Ai mun lamuni dan Allah wallahi zan bayar. Ina sanar da su. Dan Allah ai mun wannan alfarmas. Dakata. na'ila bai san haƙuri ba bai san alfarma ba bai taɓa kamawa ya saki ba yi iya ihunka amma so ɗaya za ka yi kafin wuka ta ta yanka makogaranka. A a dan dan Allah ku tsaya dan Allah ku tsaya wallahi na tuno na tuno kana ji ranka dai na tuno inda na tuno inda za a samu kuɗin na san na tuna na tuna ba dubu ɗari biyar ba akwai su dama kuɗin kana ji ko kuɗi ne da na fara ba da kudi deposit da zan koma a um, saudiya ni zan iya karɓo su in biya in huta ko ba haka ba ne ko hmm? a wajen wa kuɗin suke suna gurin labaran ejan shi wallahi allah shi na baiwa kuɗin ni sai in karɓo in biya ku in huta ko ba haka ba ne hmm? dan audu ranka ne baba a ina labaran ejan yake a'a ni ofishinsa ai na sani a fage amma kaga yanzu ai dare ne ya riga ya tashi kuma ni ban san gidansa ba bari kira oga akwai kudinsa da ya bada deposit na zuwa koma shi saudiya suna nan a hannun wani ejen labaran ku tutse shi a hannunku gobe ba wajen ejen din ya karba ya bayar kar wanda ya sake kira na akan batun nan da ka yanzu idan kun je ba a samu kuɗi ba ofishin ku ba ta shi da jininsa sannan kuma ku fasa min cikinsa ku zaro min hantarsa mun kuma ya ba ku kuɗin za ku iya sakin sa ya ƙara gaba an gama oga za mu aje ka a wani guri har zuwa gobe abokina hmm? ina fata dai kana jin daɗin baucin nan kuwa ina wani zance jin daɗi rai da rai mutum yana cikin ɗaki to ina kake so in kai ka a kai ne wani guri mana inda zan iya kawar da damuwata a'a kana cikin damuwa ne dama <clears throat> nadiya kenan amma da mamaki kina tare da mutum baki san yana cikin damuwa ba ke fi kamata ki fi kowa sanin yana damuwa ok to koya mu yadda zan yi gaskiya ta gaya miki ke kamata a ce kin san yana cikin damuwa kuma ke kamata a ce ki yi maganinta ok fine idan ba za ki iya ba zan canza mi wata <laughs> kanku ake ji allah ko nadia aiko sai ki tashi tsaye aiki ya same ki to ba sai an bani dama ba ok abin da zai faru za mu samu lokaci sai mu je yankari in muka je yankari na san abokina za ka ji daɗin bauchi Allah Allah kuwa to Allah ya sa dan Allah dan annaba a taimake ni wallahi yunwa nake ji dan Allah ranka ya daɗe dan Allah a taimaka mu yunwa nake ji dan Allah ai yunwa ka da shiru to ka ji za a ba mu da gargace ka ba ma shi rigar azumi to to kai jama'a na san hankalin gidana yana can a tashi ba san inda nake ba ƙorafi ma kake yi ba ƙorafi ba ne kawai dai ina turar da jini. ne to ka daina in ba ka bazanta da hankalinka kai ma ya haƙuri don allah yalla bai ai ni na ɗauka ma kai ne na ilan saboda tsabar ka da na gani allah ko ai kai kanka ranka ya dade wallahi ya dace a ce kai ma gajiyar kanka kake ci ba ka tsaya ka nema wani aiki ba to yaya kenan haka ke gani a'a yo ai ka bi ni sanin harkar kurin kashi daɗi ni na san dai dan dai ka ja gefe da zugarka ai ba zai zama wani kayan gabas ba kai ma ka ce wani abu ba ni shawara to yawa yanzu dai kaga daga cikin jama'ar ku ni na san dole akwai waɗanda kuke ɗasawa da su to iri irin su za ka jawo ka tattaro sai ka haɗa kansu sai dai kawai a waye gari a ga kai ma ka haɗa taka zugar kawai sai ku ja daga kai ma kawai ka koma ogan kanka kenan sai kuma in yi me abin da kuke yi mana me muke yi har kaɗai ai ka ni sani ai yanzu ka ni sani ina sauraron ka a to gaskiya ni kuma sani na iyakacin nan ya tsaya wallahi kai sha sha sha ne kenan baka san nisan da na yi ba kana nuna man yadda zan bijire amma baka san ya zan zama ko kana san ka fito kanka a matsayin mai tsari ko za ka raba abin da kake gani a hada ko ah ba haka nake nufi ba wallahi abin da ka faɗa ya kamata in datsa yatsun hannunka ka ci sa'a yau ne kakata ta mutu iyaye na sun mutu tun ina yaro a hannunta na girma ya kamata in yi wani abu mai kyau yau ne ranar da ta mutu je kana bakka da yatsunka kai jama'a ni dan audu wai me isa komai na taka baya zuwa daidai ne ni a rayuwata yanzu hatta yan dubu ɗari biyar ɗinnan da na samu yanzu gashi gobe za ta tafi ta bani kaki na shiga uku labarina na Daddy, Rufai da ice cream? Kwarai kwa Rufai da ice cream. Bismillah. Rufai da yogurt. Ga kuma. Rufai da shawarma. Ni kuma strawberry. Wannan pizza da je. Wannan pizza ta mace ta kowa da kowa. <laughs> Banda daɗin Rufaida yogurt me yake ƙarawa a jikin mutum? Kayan Rufaida drinks suna cike da wasu sinadarai irin su calcium wanda ke ƙara ƙwarin ƙashi da na haƙora. Akwai vitamin B da ke ƙara kariya daga ciwon zuciya. Haka zalika Rufaida drinks na ɗauke da phosphorus, magnesium da potassium wanda ke daidaita bugun jini da kuzari da ƙarin lafiya. Shi ko vitamin D yana ba da kariya daga ciwon damuwa. Daga zaran kun ji nishaɗi ku garzaya kantunanmu na Rufaida domin biyan bukatunku. Daidai kuɗinka daidai shagalinka. Rufaida Drinks kenan. Bayan annishuwa yana ƙara lafiya. Muna nan da kantunanmu a faɗin Najeriya. Tarko lafiya kake kuka? Ina ba lafiya dubu gona ta, kamar an yi gobara amma ga ta makwaci na mala ya usharshar da ita. Baka zuba taki ba ne? Na zuba takin a kamila amma shuru. Taki ne na yan dafara, taki ne da ke kashe shuka bata gona. To yanzu ne abin yi. Malayu! alfijir lafiya karko hannunsa yana kuka kamar dan shayi gaya masa sirrin gonarka hamdala fertilizer shi ke huce takaicin manoma ya sa su farin ciki kamar ranar sallah kaji ko za ka yi min naka ka ji dan yarinya je ka nemi naka mana ina zan samu zo mu ci barkanku da zuwa hamdala fertilizer kamfani daya da ya faranta ran manoman kasa baki daya zan iya samun buhu daya da zan sa a gonata da gudu kuwa muna bawa 'yan kasuwa Tiloli da masu sayan ɗai-ɗai. Mai tarako, Hamdala Fertilizer and Chemical kamfani ne da ke dakata wanda ya shahara gurin bawa manoma ingantaccen takin zamani. Inganta gonarka da Hamdala Fertilizer. Labarina Labarina turke ka ai na ma ɗauka kana ofis ne ne yasa na nake ta buga ashe shi baka ciki ayya gulba kyajewar banza wato ya aka yi ne ran kai daɗe ba ma yadda ba a yi ba ran kai daɗe eh, ran kai daɗe gidan nan fa yaranka na shirin lalata shi wannan shine gaskiyar magana da aka yi ne fa ga dukkan alamu maganganun da ne maka kwanaki ba su yi tasiri ba ya ka gani yaron nan sabon zuwan nan farastu yana nema fayyatun tumɓuke kowa ya kafa jijiyoyinsa ya zama gidan nan babu mai bakin fada a jisan shi to kaɗe ni ban taɓa gani ba tun da nake yawon duniya na a ce wai a ɗan prison da kuɗi a cikin prison har yana raba ma fursunoni ran kai akwai masifa wallahi a ran kai ne wallahi gidan nan ya shiga cikin wani irin yanayi a mara biyu kenan kai a ina ganin don raba kuɗin da zai yi a tsawon shekaru da kai kana mulki a cikin gidan nan ban ga ta yadda zai mana barazana ni da kai ba kai ke gani sarki abinda nake so da kai shine ka je ka ci gaba da riƙe magoya bayanka da manyan yaranka domin mu wanda ya fi magoya baya da biyayya a gare mu shi za mu a sarki so shawarar ita ce abinda zan biya maki ba hamsin kai kai ne lamarin eh ni ne lamarin baba dan auru ko ka san cewa zuwan tashin hankali ne ko eh tabbas na san haka kai ta ka fita ko ga tashin hankali da husuma alfa kai hakuri ka jira na waje yanzu zan neme ka toshi toshi hakuri toshi eh ka gane wannan ne eh, na gane shi so ka san cewa akwai tafi sandun kuɗi na dubu ɗari biyar da zuwa saudiya eh tabbas na san haka to ka kawo su lafiya babu ruwanka ba su kawai to ka fasa tafiyan ne karka damu ba su kuɗin sakon ai ba nasu bane daga na ila ne na ila sun cika dubu ɗari biyar. Allah ya kwace ka baba dan audu kai kan me ya haɗa ka da na na'ila ai haɗin ba ma nasa ba ne wani nasa na taɓo to na ga alama Nan da shi ka taɓa ba za su baka haka ba wallahi kuwa kowaye wannan ma ya yi maganinka don na san da 'yan sanda ya dauko da ya yi a banza tuni ma tuni amma kai wa zai wasa da na ila ƙasan mu kenan wai yanzu a ƙasar nan tamu wai ɗan ta'adda hayyafi hukuma ba da tsoro yau ba suna tare da manyan ba kuma manyan suna sa su yi musu aikin da hukuma ba za ta yi musu ba kawai ko al'amarin sai dai sai wallahi sai dai addu'a wai a mu ne manya da ya gamata a ce suna jagorantar gyara ƙasanmu wai su ne suke jagorantar ɓata ta Allah ya kyauta amma fa labaran wallahi an mai da ni baya sosai dangane da magana ko mata saudiyan nan wallahi ni ina ganin a al'amarin nan nawa labaran akwai sa hannu sa hannu kuma to me abin sha'awa a rayuwar ka hadda wani zai samu kanu a kana wasa ba fa sai lalle wai kayi kuɗi ko kai wata bunƙasa za a sa maka hannu ba haka kawai ma wani wanda kai masa laifi wallahi yana iya sa maka hannu wataƙila haka ne dama can kaga kai gwanin laifi ne kaga sai ka daina in daina a ka ce in dai daina tabo wanda zai iya ramawa mamman damin kalabaran ai duniya ba ta zaunuwa salin alin man ya zama dole duk irin kitimurmurar da zan yi in yi ta don in tabbatar na koma saudiyan nan wallahi ba ruwan sanyi a wurin ku to barkar gaggawa ce gaskiyar ta ci kuma saboda gaja ne bai bari ta wuce bai zama mata ruwa eh mana gaja ne kogan ne gaja chief controller ne ba to chip baba na ne kawai ke harkar ka dadi ni ba harkar nan fa ka san ba harka ta wace. mun daga za mai ka iya ci eh, malam dadi fa ya ce ka yi gyara da kyau kar ka yi bujarar bujarin gyara kash malam malam kuma dan manzan Allah yaushe za ka daina man irin haka kullum sai ka ce mun malam na roƙe ka so tare ni ba malam bane ka ara ce mun malam ka gani malam za a kashi gidan nan so na zo gidan nan ba ruwan biri da gada ba ruwan na goye da gado ka ce mun jagwado ko ka ce mun dadi haka da ka ce mun malam yanzu kai ofis aka rasa wanda za ka ce wa malam sai wannan kana ganin mutum zubin yan maro Allah kwanci ko ma dai menene ku ci gaba da aiki na ji eh amma dai ka kara ce mun malam ni ba malam ba ne ba ka daina ce man malam dai buga ne nawa ka ne gidan nan na sace akwatin zabe na yi me na yi me rasdo eh, wai dama kai garin mutane kai tsohuwar ta ce tsohuwar sana'a ta ce ta dalilin ta a da ne gidan nan ya mai gaskiya ka ci mota daga baka gyaran mota kuma duk shekara ce fa an kashi gidan nan saboda tsaba rashin imani da yake wa mutane wane ya ci mota cin mota ba aikin maza ba ne banza gwara ka ci mota da a ce akan mace a ka kurkuku gai kai ma ka san labari na su bayyane ka san ciwo saboda ita na zo nan ne ko mene a no ba su ba da kai nake ba da wannan gayan nake to ya aka yi gaya mun wannan da kake da ganin dawan nan bunsuru ne makociyar siya yi kewaye mata gogo Gogon ya ji fashewa suka kaɗo shi gidan ɗan kandi. Ni ko ba laifin fari bare na baki. mai shari'a ne ya buga guduman nan ya ga kawai ni zan aikata aka cillo ni gidan nan kana jina na ga alamun kamar akwai labari so madu da daddare mu daki sai ku fiɗe min ya gane tun daga farko har karshe a muna tare fa da barka da ko me kake so ba to jera amma batun yadda za mu yi shirin nadin sarautar gidan nan kai za ka yi mulkin na ban ma kai za ka yi mulki. Eh, a dole a sace naɗi. Ba ka yi? Mun gaji da tsohon nan. Haruna, ni sarkin gida da ya fita ya dawo kuwa a'a ba su dawo ba tun da suka fita ba su dawo ba ok na gama ta ne da yar'shi sun zo wurinsa ba su dawo ba gaskiya eh? ai saboda sarkin gidan rabi ne dawo yana da ya amma gaskiya yarsa ba za ta taba alfahari da shi ba dan tsohon jadi ne dalla alfahari da sauki inda rashin alfaharin za ta yi da shi kai wannan tsawon ai ya ja mata yadda za a yi sai na ganta ba wannan ba ma wai su ma'aikatan gidan nan yanzu san cewar sarautar nan ta kan tsohon nan ba kai ne sarki yi gaba kai ne sarki zan je tu yadda za a yi in shirya sai na ga yan sakatan ba sai na a da sana'ar sana'a ta wanki da guga wai to kan wata ci amma dai kai zagado ba za ka shiryu ba to shirya in taka ce sai ka ce kai in shiryu ba shiga tsakanin malici da bayansa duk inda nake lalataccen nan malici yana kaunata to bintalo yau da kin ga ma'aifinki da idan kina kawo ki kin gan shi na sauke wannan nauyin ke dalla ki tashi daga nan wannan ne ya cancanci a girmama shi to ai na ke kika ce mahaifina ne idan mahaifinki ne kin san ta aka haife ki talatu ke a ko ina idan kika zo dai sai kin nuna jafa'i ya zo a nan ɗin ma ba za ki sassauta halinki ba sai kin nuna ko kewa ce ki ko kin san annabi ya faku sassauci ai ina roƙon ubangiji ya dawwamar da kai a wannan gida domin duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka talatuwa wannan wace irin muguwar addu'a ce haka ai ina roƙon Allah karɓi addu'a ta domin zaman ka wannan gidan ya fi maka alheri da a ce ka fita waje abin da yake jiran ka a waje ya fi na wannan gidan fa kake shi a shirgi an kawo saƙon na ilan ne ku bar shi kawai alama na san na ila ba zai ba da ni ba amma bari mu sallama wannan yaron kawai ya wari an gama rawish kai ku zo da wannan dan kukan kai ka ci sa'a ɗan ramatan awakin nan ya kawo min saƙona amma wallahi da ba za ka koma ba kuma kai zan baka saƙo ka gaya ɗan bani akwai yayan nan wallahi ido na idansa ka ce ya sa gyara wallahi don in ba haka ba sai dai uwarsa ta haifi wani ba ka ce ubanka ba ne? ba na ba ne to kuma dai waye naka wannan saƙon ka gaya masu tashi ka ware da uwarka to in ce ranka daɗe in Allah jakata uwarka kai da jakan sati ko fasa ma kai ina karnukan nan ga su nan rage ne kun ba su abinci a yanzu dai muke so a basu ji a cikin kudin na dauko a jiya su musu abinci an gama numfashi shirgi sa zaman ka ka huta sai ki ce jaki ko ya mai ta daukar karfe ta lissafi sai wanda muna ɗauka ishe kore mai kuɗi sa zo mana baki mana nan kowa ya shiga iri kwanaki na ji kuna magana cewar za ku bar gidan nan so haufa na razzo ni ka san abin da ya ban haushi no exhibit no complainer fa na zo gidan nan ba wani abu da na yi ne dai na aikata laifi walan fita kuna ji ba mu da ba mu da isasshen lokaci da za mu samu cikon mutum na hudu ok akwai riskuwa ka san shi ma gayan fa akwai kwakwalwa fa ni ba mai kwanya nake nema ba ba ruwa da wani mai kwanya kawai na neman wanda yake da frida ma'aikacin gidan nan ne ka gane duk wani ofis ofis yana iya shiga ya shiga cikinsu ya shiga cikin mu Su ko da an ganshi a wani waje ba za a yi tunanin me yake a gurin ba that's what i want munafiki kenan kake nufi kwarai kuwa ah ndi wannan ne mutum ɗaya ne mai wannan halayya abokin gabar mu wannan tsohon sarkin gidan nan ne wannan ɗan saboda ni da shi ba ma ga maciji ba ma haɗa bartali kai in ana maganar neman biyan bukata ka aja aje so da ki a gefe ka gane sai ka biya bukata daga nan sai ka daura daga inda ka tsaya ya za ku gaya masu cewar muna son magana da shi ko kuma muna son aiki da shi ya shigo ga abin da za mu yi da shi shine kawai gaba da zama da munafiki ba ware warawo munafiki ne baya kauna ta bana sa kuma dai a rayuwar duniyar tantiranci a kurkuku ba ne ba mai malakata is it ba mu da lokaci ina jiran ku da Allah ka sa ido sosai domin idan ka sa ido za ka iya gano abin da mu ba mu gano ba kuma duk abin da ka gano shi to ɗaukan mataki a kan shi ba zai zama yana da wahala ba ka fahimce ni? insha Allah za a yi hakan sa hmm. domin tun da ka ji shiru akwai abin da aliyu yake shiryawa to gara miwa ah, tufkar hanci kafin ya ce zai yi wani abu mu ko mu san matakin da za a ɗauka domin kiyaye abubuwan da zai yi ko zan sa yara na su nemo information na wajen yawwa da zarar mun samu wata matsala za mu sanar da kai sa to alhamdulillah ya yi kyau yanzu kafin ka tafi mu je sai ka ci abinci tukuna in ya so sai ka tafi ko ina ganin haka zai fi hmm. shugaba fa gaba ɗaya ka ci gidan nan da ya yanzu na ga kowa namu ne kawai abin da muka ga dama yanzu shi muke a gidan nan wanda bai bi ba ma rabo ne ba shi da shi daga nan kiyama ina magana yaro mai gyaran wuta da muka yi magana da kai ne a yanzu a gan shi kama shi can ya taho gashi nan ma assalamu alaikum assalamu alaikum malaya kai kuma ka zo ka ji ban mu anan muna ta jira wallahi wasu bobs ne suka lalace a ofis, shine aka siyo aka ce a tattanza su um, ka yi gyaran wuta sosai sosai ma ka iya wayaran sosai ma sannan ka san duk wani jackson jackson na wutar gidan nan yanzu a misali in aka ce ka je ka datse wuta gidan nan ka da zaka datse haba minti kaɗan ma akwai ran da zan bukaci zaka je ka datse min wuta gidan nan eh mana eh mana baka ji me aka ce ba ne naji to amma dai amma me bukatan mu shine na san matsalar ka kana tunanin cewa kada wai balle ya zo ya tashi a zo a ce kai kai ko i will handle the case izan ya handling din shi komai da komai baka da matsala da wannan ka gane sannan daga yau yanzu da ka nan ka je gurin ogasiraj ka ce masa ni na turo ka ya sa sunanka a cikin litsin waɗanda ake ba su sabulun wanka makilin brush turarika ka gane shuwa duk za a rika baka kullum in kana so duk lokacin da ka bukata da ka je an duba litsin sunanka za a baka nagode eh. nagode sosai kana ji da to ka iya bakinka ka ji ka ƙi ji ka gani ka ƙi gani ka zama bebe alaji ya ma faɗa mana ka sake ga gaya wasu ai dokar gidan nan ita ce idan aka shirya wata gita marmara da kai kai ka kai zance ka tafi ka kai musu kai ne na farko wanda ya aikata da abin da aka yanke ya mana da kai za a yanki to amma ni da aka yi ma wannan abin alkhairi ina ni ina zuwa in ba da labari wasu yan kananan tara ne fa aka yanke mu su suke zaunar da ni a gidan nan ba ni da gatan da wani wanda zai zo ya tsaya min ya anshe ni abin da yake zaunar da ni kenan a gidan nan akan wasu yan kananan kuɗaɗe ba tsanar taron ma za a biya maka za mu fita da kai ran da zan fita da gidan ranar za a gama biya zan biya maka tare ka ko nawa ne kuɗin na gode na gode kawai dai abin da nake so shine ka yadda cewar kana cikin click din nan ka yadda kuma cewar duk abin da muka saka kaza kai duk wani rigima da kake za ta taso a kai na ta kare karka da ka ci dan wala kai dana a ci kai kai tantiri ne kai akan wannan a kaka dallawari dallawari kai na jagwado ka san wani abu wani farin ciki na ke ji za mu bar gidan nan matsala ta da ku abu ɗaya ne surutu na ba gaira ba dalili ni me yasa baka tambaye ni me zan yi in na fita ba ah. kai matsalar ka mun sani su mayyaci su mayyaci ba kai dan soyayya ne shi yasa ne muka sha banban da kai ni da ah. budurwa to gwara gulafa ka san ban taɓa maka dariya ba sai yau ai ni na san farin cikin ka ci dariya ba sai sun je ci da tula sun je satar dandano labarin nan. labarina ya dai kai abba abba a ina ka siyo wannan shinkafar no ina tambaye ka ina ka siyo wannan shinkafar akan hanya ya siyo ta akan hanya haka muke da kai ban gaya maka cewa a gidan nan shinkafa green rice za a rika ci ba shi ne zaka je ka ɗauko min shinkafa da tsakuwa bari in gaya maka wani abu in dai shinkafa ce to green rice ita ce fatan to ka tafi ka je duk inda green rice take kama ka e, To ai dole ma a ya gane ma cewa wacin shinkafan ma da na siyo ma da wannan kalar shinkafar garin rice ta bambanci wani aikin ma sai garin rice ina bin wannan hanyar a kowace rana a cikin ranakun mako injina bai taɓa bani matsala ba suna kirana da walƙiya ne domin ni nake ɗaukan su injin dawo da su injina baya bani matsala jama'ata ina nan lafiya injina yana lafiya. Suna da wani abu da suka yi tarayya a kai, man injina na Amasco. Yawwa, ga mutane na sun zo. bari na sabunta musu injinan su da man inji na Amasco. Amasco Engen Super na wannan ne. Baba Goni. Amasco Oria 40 na wannan ne. Baba Goni. Shi kuma Amasco Battle 5000 SM na wannan ne. Baba Goni. Na gabatar muku Amasco Synthetic SAE 5W30 sabon ingantaccen man injina na manyan motoci na zamani irin wannan. Haka ne da sauran 'yan kungiyoyinmu ke sabisin miliyoyin ababen hawa da man injina na Amasco. Oh, Lafiyar tsakar injina shine man Amasko. Labarina, labarina. Sarki, me ke faruwa ne? Na ranka ya ɓaci ya tukun zuma ranka ka dawo gefe ka zauna. Me ke faruwa haka? a ce an kawo wani shashashen yaro a gidan nan babu irin abin da baya min na cin mutunci ya yi amfani da damarsa duk wata dama da nake da ita ya sassaƙe ta yanzu ban da ƙarfin faɗe a ji a gidan nan ina tsakiyar wannan bacin ran kuma sai ga wata tsohuwar mata ta taso har cikin gidan nan ta yaga min rigar mutunci ai dama duk wanda ka gani a cikin gidan nan ka san ba wani aikin mutunci ba wara ba kuma wani mutunci gare shi ba baranta na kai tunanin cewar wai za a zuba masa da mutunci na fatan ka fahimce ne. ka ji ko a'a ni da nake ni da nake kai farmaki yanzu ban isa ba kaji ni ake takala saboda lalacewa da na a gidan nan ya rena mu gayan nan wallahi ya zama dole in bar gidan nan me kace na ce ya zama dole in bar gidan nan ba zan zauna ba ƙananan yara irin ku suna raina ne ka zo da magana a bar duba amma me kake tunanin zai faru da kai idan har ka fita iso kai ka san duk wanda ka gani a gidan nan akwai kaddarar da ta kawo shi saboda yaro ne kai karami ka kasa tantance haka wato ni abin da ya kawo ni kawai an kawo ni zaman jarin ne saboda a tsiratar da rayuwata daga mutanen da suke farautata to amma da in zauna da irin ku a cikin gidan nan kuna raina ni kara in fita wajen duk abin da zai faru da ni ya daɗe bai faru ba ban ka ba abin da ka ji na faɗa maka shi nake nufi lallai akwai wani da kai mu zauna ni da kai mu yi magana ina so zan baka wani aiki amma idan ka yi ra'ayi haka hmm, kai Allah shi kyauta kai ina za ka ban gane ina zani ba saboda ɗakina ne ba za ka shiga ba saboda me saboda ɗakina ne ba za ka mai da ni 'yar iska ba ka koma gurin wacce ka je ka kwana wai ke an to ke ca muke akai da gurin wata na je na kwana ne ne ba kai saka rena min hankali ba dan audu ban san ka ba ne tun da ka karbi kudin nan ka daina kwana a gidan nan ba za ka karba kudi ka je ka cinye ta da 'ya'yan iska sannan ka dawo min gidan nan ba ka koma can inda ka fito duk ran da ka shirya ka rubuto min takarda ta ka turo min da shi a cikin masifa fa na kwana ka koma cikin masifan saboda nan ne ya dace da kai dan ni na gaji da kai wai me yasa kike muna namun zato ne ni ki ban mana in ji da masifar da ta dame ni to alƙur'an ba gurin wata wajen na je ni kwana naji koma to wallahi babu inda zan je idan din zamu tara duk anguwan nan wallahi ba zan fita ba a'a to a tara mana sai me tunda kai abun kunya gaba ka bashi ba baya ba ba nuri shike ba za ka shiga min daki ba ki bani ba za ka shiga min daki ba to in dai ba wani kika boye cikin dakin nan ba ki bani guri in shiga kana ce ni kai ne ai da wani na boye a ciki wallahi kai baka isan boye maka ba wallahi dun baka isa ba ni fa a hannun yan ta'adda na kwana wai menene yasa ba za ki saurare ni ki ma ji halin da nake ciki oh yau a hannun yan ta'adda kuma ƙaryan ta tsaya to bari an gaya maka ba zan saurari wata ƙarya daga gare ka ba to wallahi gaskiya nake gaya miki in ma gaskiya ce bata dame ni ba domin ni ma halin da nake ciki bata dame ka ba ɗana ya shiga duniya an baka kuɗi ka je ka nemo shi ka tafi kai sharholiyarka da kuɗin wallahi na je alƙaliri kuma mahmuda baya alkaliri. hello salamu alaikum mama ina, kwana lafiya kalau ya can din tun jiya nake ta kiran wayanka a kashe wallahi mama matsala aka samu lokacin da na shiga alƙalirin shirin fa ya ji an ce daga wurin baba dan abdu nake wallahi mama a daure na kwana suka tursa sani wai sai na faɗa musu inda za su samu baba dan audu to shi na kutanto musu wannan gidan babban abin da ya daga mu hankali ma da na je ya ambaci na ila Allah ya sa dai ba wani abu ne faru da ku ba babu abin da ya same ni amma yanzu da yake gaya min cewa a cikin masifa ya kwana a to alhamdulillah tun da da bakin sa ya faɗa ai Tunda da naga sun sake na je to sun samu abin da suke nema a gurin baba dan Audu Umar yanzu dai ka tabbatar da magana na cewa bai je alƙaleri ba ko wallahi mama bai je ba gaskiya ba dan aure bai kyauta ba shi ya sani wallahi mama gara ma da bai je ba domin da shi zai fada cikin wannan iftila'in da na fada kai dai ina fatan cewa baka cikin wani hatsari yanzu a baba na ciki wallahi tunda sun sake ni ba su ji maka rauni ko dai wani abu ba dai ko to <laughs> na dai sha duka babu rauni sai dai na rasa jakata da yan kuɗaɗe na subhanallahi to yanzu ya za a yi ka dawo kuma to akwai yan kuɗi da suka rage min a cikin aljuna da basu kwace ba zan ƙara bacci gurin wani aboki na samu cikin kuɗin mota kawai sai in taho to Allah kawo ka lafiya labarin Muhammad dai kuma ba wani bayani ko tun daga abin yadda ya zama to shike dan Audu kenan yanzu kake min ƙaryan cewan ka je alƙaliri gashi Umar ya gaya min cewa baka je ba sai illa ma masifan da ka jefa shi a ciki ba ga ta nan masifar nima ma ya turo min kaya hannan kaya ta hannan ba bala'in da ya fada ba shi turo min hannan ba yan ta'adda fa suka kama ni aka tsiye ni da kyar da jibin goshi fa nufan shi kaina da kuɗi naira dubu ɗari biyar wai kai dole ne sai kayi ƙarya ɗan audu ina kake da kuɗi naira dubu ɗari biyar kina da gaskiya kwanakin ba da kika ce an bani kuɗi a can gidansu wannan yarinyan laila din nan ai da gaske din ne an bani ita ban dai ban gaba ban bati amma hakika ita yarinyar ta bani kuɗi naira dubu ɗari biyar ko ba haka ba shine na je na bada deposit a wajen ejen na shirye-shiryen komawa ta saudiya to da suka ta sa ni gaba kamar za su fidda raina shine na ɗauke su muka je gurin ejen din Allah ya tuwa min asiri ma ina da wannan ajiyar na ɗauka na ce a basu aka huta Allah ya ƙara ai da na tambaye ka ce min kai ba a baka ko sisi ba ai dama so kai ka karɓi kuɗin ka je ka bada kuɗi tafiya ka lallaba ka tafi a ɓoye ban sani ba ka banni da wahala da tare da yara to a bar magana tun da kin gano cewar ba gurin wata naje na kwana ba ba shi kenan ba sannan ga kuma ƙarin masifa ta riga ta faɗa duka daɗi kan daɗi ya ƙume ki yanzu in ji a matsa na shiga in samu dan huta ko aiko duk wanda ya riko da son zuciya to irin wannan kananan tashin hankalin ya dinga ganin su kenan dan samu ruwan dumi dan watsa a jikina na sha kulli wallahi Allah na gode maka kaɗan ma ka gani waya yau waya ne ka ce kana son gani na gani eh na kira ka ne don mu haɗa kai ni da kai mu bar gidan nan na har abada kwata-kwata yaya kake gani kana ciki ko kuwa saboda ka san shi firas ba ya saba alkawari to wa ya gaya maka ni ina saba alkawari ba ruwana ni ko da saba alkawari ko kaka saba alkawari ni in ya ka saba min alkawari ina ɗaukar mummunan mataki ne mataki a kanwa a kan wanda ya saba ma alkawari kaga da Allah ji mana ka shi da barin gidan nan in taimake ka ko kuwa <laughs> yaro man kaza kai yanzu a tunaninka kai har kayi karatu ko kayi ilimi ko wayen da za ka iya yi mun burin burin in fada kai kana da wani zagon kasa da zaka iya kaɗa na tarko da ni zan iya faɗawa cikinsa Kaga jima na da Allah ba wai magana wani wani birin ko tarko ko kuma dukan ciki ba idan ina so in yi abuna zan fito ɓoro ɓoro ne in gaya ma idan dukan cikin ka zan yi saboda kai baka isa ka hana ni abin da nake so in yi ba ka fahimce ni za ka yi harkar nan ko ba za ka yi ba kai sa idan ka cikin na kai ka san da gani ka san na daɗe da gogewa na ga duniya kala-kala duniya ta gani don haka kai baka isa kai min tarkon da zan fada ba jimana idan ina so maka tarko zan kaya maka cewar zan maka tarko ne kai baka isa ka hana ni in yi abin da nake so in yi ba baka isa da ke cikin ka ba kaɗan so nake in taimake ka ka samu ka cika kanka. to wani buri gare ni da har zan je in cika shi in fitar da kai daga cikin gidan nan ka je ka ga iyalanka ne in je in ga matata su mai yaya kake haka ne masoyiyata duka waɗannan kalmomi guda biyu da ka faɗi iyali masoya babu ɗaya da ni na san mahimmancin shi dan in ma na fita daga nan na shiga duniya iyalan da nake da su ban san waɗanne zan fara tunkara ba ita kuma soyayya kai yaudara kanka kake da kake ta haƙilan ka fita daga gidan nan don ka tafi gun wata can da ba ma aurenta kai ba bare ka ce kun tara zuri'a jimana sumayya ta ce babu wani maluki da isa ya aure ta ni ina doron kasa dan in wani aure ta zan bi shi har cikin gidan ne in je in kashe shi ita kuma in jawo ta idan kuma ta ki ita ma an kashe ta wai ni kai me yasa kalmar kisa a bakin ka bata da tsada ne da an magana ka ce kisa kisa kisa kisa ko ku a'a dan kawai kana dan shagwaba a kula da irin maganganun da zaka gaya min idan kuma kaki zan iya farawa ta kanka za ka yi ko ba za ka yi ba ni kamara kai waye kara ko za ka rama ne na yadda zan yi Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Labari na